rashin kunya wajen wanki zan ɗauka. Yau ɗin nan wajen wanki za ta kwana saboda ina da wani. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kai ba ka rabo da ya'yan. Yanzu wannan hular a matsayin irin naka na celebrity eh. yanzu a ce kana wannan hular. To ba ita naka da ita ba. A ita ce zan kai ta gurin wanki kawai. In je ina ganin cewa ita ce za ta fita da ni abin. To bari in gaya maka. Eh. Yanzu wannan hular zan kai ka gurin da ake sai da hula take cire ne kai kana higa manyan mutane kana higa manyan mutane yanzu karkar saboda kai kidimir kidimani ne kai kace kai bari in kai ka wajen sai da hula Allah alquran ka je ka ga inda ake sai da hula ta zuwa wajen aina mu je zo mu tafi yawwa nan ne kwashe ko haka ai dan barno billahi labi aboki na ne ka duba ga ina kunyata muna zuwa wajen yan majalisu sanatoci ah. na da ina ta karkade hulan nan ta gado ah. na ce haba kana celebrity ka zo ga ga ga ga dan fashion ai eh. eh, da ke da ke bauchi ka zo ka rika kunyata ba a bainar a ah, wannan bai dace da kai ba kunya ne sai ne ka duba ka ga hulan dan da yau ki Baba kana dokon wajen kula. Wanda zai daidai da an gama kai. Ai nan ka zo, ai ka zo kundin. Ai hula ce. Dole a tire ka akwai. Madalla da barna fashion. Hulan ma hula ne na zamani mai kyau. Ya sunan wannan hula. Wanda ake yayi na babban gwamnan da ake yayi shi za a kai. Kai kai Allah ya rabota da kai. Ka ga zulum. Alƙur'ani ita yake sawa. Ya kai ka kuma. Eh ba komai. dubi madubi ka ganga yawwa dubi madubi dubi miro ne yaro dubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai amma fa na kyau ai wannan hula ban Allah da kace zulum mm. wai ya sunan gunna borno fashi auda ma wannan dina Titi Amadu Bello wai Musa ma katagun shopping complex. Alhamdulillah. Wai wai nan ne barna fashi a Nan ne mutanen jihar Kano, mutanen Kaduna, mutanen Abuja suke rububi eh. zuwa barna fashi. Eh. Kai har da na zamfara. Ka san Allah a gidan rediyo na ji barna fashi. na ji ana magana in dai hula ce da takalmi da kayan sawa babban riga da takalmi dan sau da dan dan ciki da les an ce ku kadai ne aboci ai in ka an ce barna ba ina manaja shagon guda nawa ne a nan gari shagunan namu guda biyu ne eh. akwai daya a ciki Muna eh. baki hanya ne. Eh. Oh, wannan shine na farko. Eh, wannan shine na farko. Ana a Roma abin nan me ya suna gurma? Mustapha Katagun Shopping Complex. Mustafa Katagun Shopping Complex. Kuma bari ma wani abu. Bugu da ƙari. suna ba da farahin sari sannan bayan haka eh. suna adahin gata Allah kafin sallah ta to za ka iya ka dubu ashirin eh. dubu goma a ajiye maka eh, ka kawar da jumilla sai ka zo ka karba ka tsara sa ce kuma suna <laughs> kuna da lamba a kawo to ba ka zo da ATM na kama ba masala muna da fiye zo ba da fiye zo ne wai ko baka zo da cash ba ko baka zo da ATM. Eh. suna da ATM da za su za ka zara kuɗi ma'aikatan gwamnati suna zuwa yan sanda suna zuwa sojoji suna zuwa yan siyasa duk suna zuwa mutanen mu ne a tunda na ji kace zulum na sai ina sayan hula nan <laughs> yawa to al'ummar Najeriya <laughs> eh. musamman mutanen Borno eh. ga mu muna tallata wannan babban katafaren kamfani Borno Fashion Eh. idan kana neman arha sallah ta to ka zo barna fashion domin mai nagari shike eh, mai talla shike da riba sannan bayan haka muna ba da farahin sari mutanen Najeriya in ka in je hula ce kake nema in dai baka zo barna ba an sha ka an tafi ina sele ai love you na fashion ina ina ina sele eh ina jin ka kaga yan Bauchi yan eh. Maiduguri yan Adamawa yan Jos yan Kaduna yan Kano yan Lagos, yan Ibadan, yan Abuja. Kai daga kasar waje ma ana zuwa. Ai ka ji in ga ma sunan su ya je ko ina. Din Najeriya in dai kana neman kaya farashi mai kyau ka taho Barna Fashion. Kuma Barna Fashion za mu ba ku lambar waya. Eh. Ko ta wannan ya za a turo muku na samfurin za ku gani za mu ba da lambar waya in kana neman Barna Fashion. Ka kira. Za ka kira kawai za ka ji kyaram za a turo maka hula kala waje kake so ta Facebook da internet